قال قرينه ربنا ما walakin ولكن كان في ضلال بعيد sai abokin haɗinsa daga cikin shaidanu ya barranta daga gare shi kuma ya ce ya ubangijinmu ba ni na hallakar da shi ba dama ya kasance akan ɓata gabarin gaskiya mai nisa